da wanda muke tare da su a wannan guri ga mai kula mana da kyamara wato abokinmu shi ma wato bigi shi ma muna tare da shi a wannan guri a wannan lokaci zan so ali muhammad kai ma ka dan gabatar mana da kanka kafin mu dora wannan barka da juma'a da zami a wannan a wannan guri to jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu kusan zamu iya cewa wannan shiri namu yau shine karo na farko da muka haɗu a wannan lokaci inda muka hada yan dambe mutum uku da shi kungiyar damban wato idris bambari abidan damban marabanyan yanya da kuma musu bawa kano da ni kaina mai magana aliyu muhammad sai mai kula mana da eh, kyamarori shi ne bigi mai tashar eh, dambe sport to a wannan rana ta juma'a wanda ya daidai da 29 ga watan 12 shekara 2020 Allah ka shi wannan a yi magana muhammad ci gaba da aiki muna tare da ah, hannun dama na muna tare da lagada sai dogon mamman daga bangaren jamus da kuma autan mamman daga bangaren jamus shi ma sai idris ɓanɓarewa daga bangaren wato ƙungiyar dambe na jihar nasarawa sai musu bahu kano wanda yake tare da ni wanda muke aiki tare da shi to da farko za mu fara da shi idris ɓanɓarewa ya dan bude mana wannan dan kwarya tattauna da za mu yi a takaice idris ɓanɓarewa to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana idris bambara sarkin yakin kungiyoyin dabban najeriya sannan kuma sarkin bariki na karo local gaba daya sannan yau mun zo ne za mu tattauna muku wato hira ta goron sallah ya goron juma'a inda gani na tare da sadauki wato autan mamman da kuma dogon mamman da kuma lagada da kuma ali muhammad da kuma musbahu kano sai kuma ga shi abin da ya sa muka zo wannan tattaunawa saboda mu ba ku goron juma'a shine muna godiya ma masoya kallon dabban gargajiya na najeriya gaba daya ko kuma mu ce na afirka gaba daya yau mun gode allah da allah hada mu da autan mamman wanda ya zo ajo na rabe shagon ibola sai kuma ga ajo ya zo ya hadu da ajon dan aliyu na dan shago shine ya ce to shi ba zai tafi ba sannan kuma muka ga ya kamata cewa autan mamman wanda ya dade yana gwagwarmaya a wannan harkar dambe har yanzu kuma yana bada gudumawa ah, muna son allah da kafin nan zuwa azumi sun da azumi ya rage sauran kwanaki ne za mu shirya mai ajo na musamman shi ma kuma ya samu ƙarin karfi ya ƙara kan kasuwancin da yake yi tunda ka san yanzu harka ba za ta yi babu kasuwanci so shi samu ka zo ya miƙa ma masoyan shi godiya kuma da yana nan lafiya saboda mutane da yawa sun sha su tambaye mu ina yake to muna gaya musu lalle ya je gida to amma yanzu ya fito yana godiya ma masoya da kudu da arewa da gurma da duk wani wanda yake son shi da ma wanda bai son shi yana musu fatan alheri da fatan an yi sallan juma'a lafiya to idris barewa a daidai wannan lokaci muna fara da otamman za zasu zan ba otamman wanda duniya take so ta ji ina otamman yake da yawa mutane daga sassa daban-daban na duniya daga saudiya daga ingila daga ghana daga cameroon daga fadduwa daga nan gida najeriya irin su sokoto da irin su zamfara da dai sauran jihohin da suke kasa na sa tambayar na autan mamman yake to yau cikin ikon Allah ga mutare da autan mamman kuma za ku ji daga bakin autan mamman autan mamman yana nan ko baya nan gashi dai an ce gani ga wato mai eh, haushe yake cewa mm. eh, ido gani ya koriji gani ya koriji mm. to ga autan mamman dai muna tare shi autan mamman barkan ka da shigowa wannan zaure na mu tattauna na san duniya tana son ganin autan mamman gaskiya kuma da yawa duniya tana ta neman ina watan mamman yake ta yau ga mu ga watan mamman me ka cewa masoya watan mamman da duniya to da fara assalamu alaikum wa rahmatullahi barkanmu da wannan rana ta juma'a ne tsaron kaina na ji daɗin wannan filai saboda gaskiya da dama yawanci mutane suna tambaya na watan mamman na watan mamman to gaskiya eh, yanayi ne komai sai da uzuri to yau kuma ya gaya allah bayanan na zo maraba ajin rabe abokina ya gashi kuma ajin dan alimu shi ma ya to ba shi yasa cewa yan tafi ba ko yana ta hanyar ajo saboda dukan sayan na ne ko ba dambe ko da damba ko ba dambe duk abokai na ne ko da yan na ne yadda nake son kai na haka nake son su don mun raga mun zama da ya dai kawai ka san yanayi da yi eh, duba da lokaci kana naka Allah na nashi to wannan ikon da allah da ya jarabta mu jarabta da allah ya ba an ɗauke ta hannu biyu kuma muna godiya ga ubangiji allah ƙara ma annabi nauyi rai ni dai ina nan maraba ya ya duk mai neman autan mamma ina maraba kuma ga yadda ne mai gidan ban ya faɗa rai kuwa ina nan insha allah daga nan ha lokacin da allah ya ƙara samu saduwa to autan mamman <clears throat> kamar yadda a cikin yan mintuna zan yi magana kafin ba musu bawo dama ya yi magana eh, akwai masoyanka da dama wanda suke so su aikowa autan mamman sako wasu in suka ce na autan mamman sai a ce ba sai inda autan mamman yake to kamar yadda autan mamman ya faɗa da bakinsa yanzu yana maraba duk wanda yake so ya aikowa autan mamman sako kofa a buɗe take ko ni ko musu bawo kano ko idris ɓanɓarewa duk wanda aka aiko da sako ko ali tamuneto mai tashar duniyar dambe wanda aka aiko da sako to insha Allah da biyu zai kawo a mamman kuma kofa guda take kamar yadda ka ga a mamman dai kowa sun yanzu ba dambe yake ba to gaskiya a mamman yana buƙatar eh, wato tallafi yadda duniya dai ta san a mamman yayi bajinta a dambe ba wanda a mamman bai ci muku ba a harkar nan ta dambe kuma musamman ku jamawa da kuma kudawa din ma da su gurmada babu irin nishadantar da ku da wata mamma bai ba a wata mamma yanzu yana buƙatar eh, yanzu ne zai ga eh, wato soyayya a wannan lokaci kuma kamar yadda kuka mu kofa abu take duk wanda yake so ya aiko wata mamma sako kofa abu take za mu sa nan babun waya a screen din wannan fira din domin Eh, duk wanda ke so a ta mamman sako za mu kawo a ta mamman ko mu ba shi sako in Allah da na san ba tare da wani matsala ba. Ali Muhammad kafin Musbahu Kano ya magana akwai wani wanda ya kira ni daga Zamfara yana so ya turo wa autan mamman da sako amma sai aka ce mishi ai idan ma ya turo mai autan mamman ba zai yi magana ba saboda mutane su ba da uzuri shi autan mamman duk wanda ya aiko mai da sako zai nuna godiyar shi amma shi bai son yayi wata magana ne wanda zai banna ma wani rai ko kuma wani abu amma duk abin da ka bada zai yi godiya akan abin da mutum ya bada saboda shi ma mutum ne kamar kowa kuma mutum ne wanda bai da girman kai bai da abin nan amma shi bai so ya yi magana akan wani ko ya zage shi ko ya faɗi wani abin da ba daidai ba don ya bata mishi rai saboda haka duk wani wanda ran shi ya ɓaci akan wannan abin da ya taɓa faruwa ya yi haƙuri sannan <clears throat> babu autan mamman ba ya bar dambe bane ba saboda lokacin da ya shiga dambe bai ba kowa shawara ba kuma lokacin da zai bar dambe bai ba kowa shawara ba shi wutan mamman kai bai bar dambe ba kuma bai ba kowa shawara lokacin da zai dambe ba kuma in zai bar dambe ya ce shi ba zai ba kowa shawara ba amma mu dai a matsayi na kungiyar dambe da nake jihar nasarawa na yi alkawarin allah da daga nan zuwa azumi zai shirya mai gagarumin ajo saboda kara mai jari kuma yanzu yana nan lafiya ta samu alhamdulillahi alhamdulillahi lafiya ta samu kuma duk wanda ya gan shi ya san cewa lallai autan mamman ya yi kiwon dusa kuma lafiya tana nan amma ba za mu ce muku zai idan ko ba zai idan ba amma lokacin da ya shi da bakin shi ya faɗa ya ce lokacin da zai dafa bai ba kowa shawara ba kuma in zai bari bai ba zai ba kowa shawara ba illa iyaka da shi da ma'aifiyar shi ne tsakanin su da shi da ita sannan kuma yana tare da masoyan shi ɗari bisa ɗari saboda haka yana musu fatan alheri kuma yana musu fatan da sunan an yi da fatan an yi sallar juma'a lafiya saboda haka bawa kano fili gare ka to alhamdulillahi kamar yadda masu saurari kuka ji idris bambarewa ya wannan bayani akan ainihin shi wato automoman kuma alhamdulillahi masu saurari zaku za ku ji cikakkun wannan bayani a wannan lokaci a automoman alhamdulillahi mutane da yawa kamar a bayan da aliyu muhammad yake magana cewa mutane suna ta kokarin son su turo maka da sako za a rasa inda kake to amma yanzu allah sa yanzu kana nan maraba tsawon wani lokaci muna tare da kai a wannan lokaci don ba zan manta ba akwai yanzu haka zancen da nake gama akwai wani ana ce masa alhaji nuhu nuhu ya ce shi saboda ma tsaba soyayya da yake maka na auta mamman ko aka sa masa a inda yake a can kuma ya ce ba dai mai karfi ba ne shi ya ce akwai naira dari bakwai ya ce a baka saboda jin daɗi da yake da kuma wannan suna naka da yake biyaran da shi kawai sunansa ma na auta mamman shi alhaji nuhu kuma yanzu ya ce a ɗauki wannan dari bakwai a baka to dama tintin muna so mu gaya za a samu a baka saboda ka su na masoya ka dinga ganin su suna ganin ka kuma suna jin daɗi me za ka ce wa shi wannan wanda ke biyar ma da sunan ka shi nuhu me za ka yi masa da godiya da wannan ɗari bakwai ne ya ce a baka ah, rayuwa ne ya gama mun komai ma saboda duk wanda zai za a ambata da sunanka sunanka ma gaba ɗaya ko bai baka komai ba ya maka mm. ko bai bani komai ba ne ya gama mun komai shine babban masoyi na a duniya mm. sannan kuma yana mai godiya na gode wata mamma akwai wani masoyinka shi ma mai suna alhaji anas kowa ya bi hmm. shi ma masoyinka ne ya ce disan da yi disan da aka samu irin tattaunawa a gaya to na san yanzu ya ga wannan bidiyo hmm. alhaji anas kowa ya bi ga wata mamman nan muna tare da shi kuma sakon da kace in Allah da inda muka ganshi a muka ganshi muka tattauna da shi zaka aiko sakon to kofa mun take hmm. in Allah da in ka aiko da sakon nan za a zo a bashi Alhaji Anas Kura ba kai ma na san masoyan mamman ne kamar yadda kace baka da wani masoyi da ya wuce a taron harkar dambe kuma na san akwai jamawa daban-daban na duniya wanda suna jiran su ga irin wannan rana na tattauna da watan mamman kuma ga ranar ta to jama'a kamar yadda kuka faɗa Aliyu Muhammad mu kuma duk wanda suka bada gudumawa duk wanda suka bada gudumawa daga naira 100 zuwa 200 zuwa 1000 zuwa miliyan 1 idan aka bada mu za mu nemi shago za mu bude wa autan mamman shago daga nan zuwa cikin Abuja ko kuma nan Maraba ya ringa sai da takalma duk wani abin da zai saida zai sai da kuma lokacin damben shi yayi zai zo ya dambe ya koma shagon shi ya aje yaro saboda muna sa duk wanda muke tare shi ya zama to yana kasuwanci saboda haka duk wanda ya bada sako autan mamman zai zo ya godiya amma shi ba zai magana ba akan wani godiya zai zo ya ma wanda ya mai alheri saboda haka muna kira ga masoyan autan mamman duk wanda yake son dan damben mu ma masoyan mu ne kuma baran talaci autan eh, mamman ko ba don wani abu ba saboda jarantakan da yayi da kuma darajar mamman duk inda kake a najeriya inda kai jamus ne na asali dole ka so auta mamman kuma mutum ne wanda bai dukan banza mutum ne wanda yake damben shi bai dukan iska kuma kamar yadda ya gaya min mun hira da shi sosai hannun shi ya samu lafiya to amma ka san duk abin da zaka yi da karfinka wannan wurin da ya samu rauni idon hannu ne duk abin da za ka yi da karfin ka dole sai a hankali yana jiran hannun ya ƙara yin ƙwari to amma muna so yanzu ya kama kasuwanci wanda ya samu jari kamar na miliyan biyu zuwa miliyan uku kaga jari ya samu zai kara samun lafiya da sauransu kuma ana nan yana ci gaba da addu'o'i da sauransu kano yana samun lafiya ma'aifiyar shi ma tana nan tana mai addu'o'i. ya ban karin fashin ka ba kenan wannan zamu iya cewa kofa a buɗe take ga duk masoya autan mamman wannan kamar wani kafin lokacin ajin autan mamman gidauniya ce shi ne da shirya masa wannan wata gidauniya ce mm. wannan za mu sa nambar waya za mu sa nambar waya daga duk wanda yake so ya turo sako zai turo kuma za mu zo mu kawo a tamamman alfarma annabi muhammadu kuma wannan kamar gidauniya ce za a da a mamman duk wanda dai masoyi na duniya eh, ko ma ba kuɗi ba in ma buhun takalma za ka sayo ka tura ko ma menene ga mu dai kasuwa ne nake so yayi na takalmi <laughs> mm. saboda Allah dan so a dan ban wata dama ta minti daya to an baka dama da Allah ina so a ba dama daga dama minti daya dan yi magana kan wata mamman gaskiya ne shiri a kai wata <laughs> mamman eh, lagada ga ka da wata mamman celebrity kenan na ga wata mamman har dogon mamman mm. ka kuma magaganin mamma ka mm. kuma macicciwa mamma wai sarauta aka bamu yanzu yanzu maga maganar dogon mamma to jama'a assalamu alaikum ina na ku ibrahim musa lagada ta cikin ikon allah na zo mara ba gashi an yi wani zama da yake cikin zuciyata ta mamma yana raina da shi ina yawan suka shi ɗan damban da suke yi lokaci ko kuma wanda suke garawa ni ba ɗan dabban da yake lokaci ba gudu ma da ban gunguru da shi eh, to nawa ne kawai ba ruban da warewa wani gudu ma da kudu arewa ni ko dan ina ne amma wata mamman yana cikin wanda yake so a yanzu dan daga damban shi sai ta mai tafasara a wata dan manza su ɗaya da kalan damban su dukkan fara da kuma to amma cikin ikon Allah galibi ta sako wannan bawan Allah ta kai ta kawo ma dai baya yin dambe sama da wata takwas amma tun da nake a rayuwata ban taba ganin wanda ma ba ma ya dambe ba ko musu yi janye ba ya auta mu duk inda ya kai sai an bi shi to shi ɗaukaka haske ne wanda yake ɗora mutum da auta mun ake magana iya da girman kai ko wannan da wulakantacce ne yana wulakanta mutane da wannan bikiran ma bai isa ma a yi shi ba gaskiya ne da yana wulakanta mutane mu duk ba za mu kusance shi ba shi fa duwanda yake wulakanta mutane in ya shiga irin halin da batun mun ya shiga kace kace yake yi to shi gashi nan ya fi ni ma koshi ya fi ga koshi ya fi ga koshi kaga gobe shi kuwa Allah na gada Allah na gada kai kamar yanzu ka kasa da ne da warware ta ni ma zuwa ya lagar an yi kuma tun da yunwa na je amma ga an yi kuma nan fa nan ma a nan kana bin fura kullu da nan eh, sai wani kai ka cikin manyan sharin da kai eh to jama'a abun da nake so in ga duniya gabaki daya kan wannan bawan allah wannan bawan allah ya samu lafiya amma duk duniya ita lafiya ba ta yi wa sai da lafiyayyen kun gane a kuma da hmm. su dan barnancin da kuma keleme eh, wato dubu dubu ke yawwa <laughs> ita lafiya ne ba kwanciyar hankali ba ta yi to shi kwanciya hankali shi mahaifiyar kasuwanci ne kasuwanci kwanciyar hankali shi mahaifiyar shi ya tare mahaifiyar shi lafiya kwalo yana kasuwanci alhamdulillah masha Allah kamar yadda ni ma nake ce da kwakwa da dabino da azumi mm. <laughs> to a wata mun biya neman dauki har ga Allah ba wai na lafiya ba lafiya shi kalu kawai asusun shi na kasuwanci ya ja sosai saboda kwanciya da yin rashin lafiya ya neman taimako yawa duk wanda ke da bukata ba amma tilas ba mun gudu muka an za ka kalla ka yi nishaɗi. Mm. mu samu lada ko mu gawan gobe ka mun samu lada haka ina kowa fatan alkhairi kuma akwai tambayar za a amintu to ban san ilimin su ba kana da tambaya za ka yi lagada to lagada dai tambayar da zan ma ai ba ta wuce guda ɗaya ba wanda dai maybe tun da kaga yan mata a gidan nan dodo dodo ga so saboda wannan ajo da za a yi na dan aliyu kaji an ce sun to a mota tun a ɗazu na ji kana wasu wasi an yawa za ka bi motar da ka gudu ba? a ba mu mota a gudu ba wajen ɓanɓarewa da to dare bambare mu kai kawari a yanzu ma an samu wata aljana ah. yau karfe hudu za shiga jikina aljana kai da wasanni ta kafa cikin daga ciki to lagada na san ban san kila ko dogon mamman ma yana da abin da zai ce da akan wannan da tattaunawa ba hmm. abin cewa ana ma kowa fata da tare ina bu suna ga da kowa ba tare kowa ba hmm. ya daga ya na autan mamman hmm. to wata mamman da kowa san jarumi ne ya yi dambe wanda zai sha inda kai jamus ne wanda zai sha maka bakin eh, inda ba kana da bakin cikin wani dan dambe wata mamma ya share maka bakin cikin ba wanda wata mamma ne ba hmm. ga jarabta Allah ya same shi to yanzu ne zai gane masoyin shi domin ne ya taimaka mashi mun muna fatan don Allah ba ne ga to ga wata mamma ya shigo garin maraba muna tare shi yau sati da yake nan kuma gobe sai Allah da sati da to muna neman masoyan mu to ga wata mamma don Allah da wani muna neman yana neman taimako zan ce ko muna neman taimako a taimaka mai ɗan kallo saboda shi ma gina kan shi ya san rayuwar shi inda ya san lalle lalle mu san da lalle lalle ya share mu masu yamma baban nan bacin da to ga wata mun da Allah yana neman taimako a taimaka mai to eh, masu kallo a cikin eh, a cikin mintuna za mu kara mikawa wajen idris bambarewa ah, kamar yadda shi dogon mamaye ya yi magana Ah, ka san idan mutum yana son mutum yana son shi har abada mm-hmm. sannan shi autan mamman ba bako bane a maraba mm-hmm. da ne a maraba kuma duk wani dan jamus in dai maraba ce gidan shi haka kuma duk dan dabban gudu maraba gida ce a wurin shi sannan dan dabban gudu ma da maraba gida ce a wurin shi saboda mu ba ma gwada bambanci ba ma gwada wani abu amma idan dan dambe ya samu lura mu abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na kungiyoyin dambe mu tallafa mishi saboda idan ka tallafa mutum har ya mutu bai manta ba kamar ba zan manta ba akwai abin da kwanaki na gaya muku wanda aka yi ma marigayi sarkin gida wanda dalilci ya sa aka mai ajo a maraba aka mai a lagos aka mai a kano aka saya mai gida kaga yanzu ya'yan shi suna benefitin wannan abubuwa to balantana ma ka taimaka mutum yana da rayuwar shi yau ba mu ki ba yau a ce sanadin zuwan hautan mamman nan gare ya samu jari ya kai na miliyan biyar ko miliyan goma har ya mutu ba zai manta da mu ba amma idan ya zo bai ji daɗi ba zai kuka da mu ko ba gaskiya bane ba shi yasa muna son duk wani alheri muna so a yi wa dandamban mu sannan ina kira ga masoya kallon damban gargajiya in Allah kai mu bi ne za a yi ajo dan Aliyu na Arewa wannan ajo ya dauki hankali kuma ajo ne na arewata na Najeriya gaba daya kuma alhamdulillah yanzu haka ma yan dafa mota biyu sun zo daga gefen arewa gurma da masu taho kudawa masu taho to ba za a yi damban da ba taɓa yi ba a maraba don Allah kar ku bari a baku labarin wannan wasa da za a yi eh, akwai irin su akwai irin su babun akan mamman dan damban nan wanda ya yi damba da wata Aisha wanda ya dinga dika wata Aisha hannu eh musu babu shi ma an ce yana hanya ko eh eh a shi ma yana <laughs> hanya eh, ai Aliyu ko wani abin da baka sani ba ka san eh. ita suna linzami ne duk wanda ya kira sunan mamma a game da harkar dambe zai samu ci gaba a harkar dambe hmm. amma abin da nake so su koya mutum ya ringa jin labari menene mamma yayi masoyan shi ya koyi abin da yake yi kuma su zamanto masu zumunta kamar shi dogon mamman kowa dai ya san dogon mamman a harkar damban shi tun yana dogon a wilau to ina ganin bacci kawai ka raba mu da shi duk garin da za mu je birnin kefe ne zamfara ne ina duk inda za a je dambe dai muna tare da shi har kuma Allah ya sa yanzu ya dawo arewa kuma ga lallai babu inda yake ra'ayi ya zanna sai nan to amma akwai wani abu guda ɗaya da yake damun yan dambe duk wanda yake neman arziki idan ka ci gaba da yawo kai ne nan kai ne nan ba za ka fahimci me kake yi ba yanzu ka shi yana maraba amma kwaɗayin wani wuri yake yi shi dogon mamman eh to a magana ce ta gaskiya hmm. kuma wannan abubuwan shine yake sa mutum bai gane me yake hmm. ko ba gaskiya bane ba eh ai idan kana su wuri ne sai ka fahimci wani abu kuma duk dan dabban jamus ko kudu ko arewa ya san cewa maraba maraba gari ce wanda ake gwada mutum soyayya na haƙiƙa hmm. sai dai in baka yi in dai kana dambe za a gwada maka kana yi in kuma ba ka yi to za ka ga rashin yinka saboda haka ina fatan Allah ya kara musu ɗaukaka Allah kuma ya ba su duk abin da suke so ina so mutum sanadin shi zuwa nan wuri na ya mallaki gida ya samu abin da zai rufa wa kanshi asiri magana su mota da da wani abu duk daban ne amma ka mallaki gida kai aure to wannan abu ne wanda sunna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ta zama to wajibi amma hawa mota duka wannan ra'ayi ne sai daga bayan an yi wannan duk abin da zaka yi a rayuwarka kai gida tukuna kafin kuma ka nemi mota ko kuma yin aure da sauransu amma ka mallaki muhalli shine ci gaba saboda haka kira da muke yi kasuwanci muke son autan mamman yayi mai zafi in kuma mutum ya gama ba kuɗi zai bada ba buhun takalmi zai bada ko wani abu daban duka in Allah ya so da za mu bashi shago ya ci gaba da yin wannan kasuwanci saboda menene namu ne kuma har yanzu muna tare da shi ɗari bisa ɗari akwai wanda zai so ka sakare da Allah autan mamman akwai kuma wanda yake son ka don ya ga lallai cewa kawai hakan nan yana saka saboda haka kai ka zama jibji duk abin da mutum ya kawo kamar yanzu kaga wani ya bada naira 700 kuma ya nuna godiya na ji daɗi kaga wani dan damban da zai ce a saboda 700 bakwai don me zan yi godiya kaza kaza kaza ko nawa aka baka ka gode wanda ya baka dari bakwai gobe zai baka dubu dari. Allah kowa da darajar da Allah ya mishi saboda haka mun gode ma masoya kuma mun gode wa 'yan jarida mun gode wa 'yan kallo da suke ma alheri ma 'yan danbanmu mu suke wa 'yan jaridan mu suke wa makadan mu ina jin daɗin wannan abubuwa sosai eh kuma ina fata Allah ya sa ranar ajin dan Aliyu ma a bashi kyautar mota don ina ji a jikina ma za a ba dan Aliyu kyautar mota ranar ajin nan Allah ya yarda eh. bari amfani da wannan damar da Allah mm, kuma um, Musa Ibrahim Lagada akwai wannan bawan Allah da wanda ya bawa wanda ya bawa autan mamman 700 Nuhu shine Alhaji Nuhu wato na mamman ma ake ce masa lama na autan mamman kai ma ya ce a baka ɗari biyar a ciki eh, eh kai ma ya zo da biyar ya ce a ba lagada to ba eh na'am Allah ya saka ban karanan fashin ko ba na'am ina wani jan hankali ga yan dambe to na yanzu mm. saboda gaskiya a harkar damba yanzu damba yanzu ta lalace mm. ni dai tun daga lokacin da na samu rauni a hannu na ban dambe gaskiya na ga damba ta lalace yanzu mm. saboda ga 'yan dambe masu lokaci a yi ga masu ƙarfi eh, a ce gidan nan ba shiga gidan nan ba karfe biyar karfe har kusan shida awa biyu a cikin gidan nan ba ga masu damba masu zafi amma ba zuciya a ce ya an haɗa ka kiɗi ya an ɗauko kiɗin ka an ɗauko kiɗin abokin nan ka ka zaka idan Bai yi ba. To yan ba wannan gaskiya ba rayuwa ba ne. A gyara. A gyara sana'a Gaskiya ne. Yanzu damba ta zama kuɗi. kamar yadda babu auta yake hidi mm. dambe ta zama kuɗi yanzu amma kuma gashi tunda ba neman suna ake ba yanzu ya hidi mun a waka ya ce mun dambe ta zama kuɗi yanzu amma gashi na samu matsala ga hannun dambe mm. in karan kai na ka sai da nayi mm. baya na iya haka Allah ya ikon shi to yan dambe ku ya masu lokaci a harkar dambe ku ya amfani da lokacin ku ku daina sake ai kai in zaka yi wannan maganan ga wanda zaka fara magana da shi na gefen ka shi ne na wajen ka a dan baya dole ya da zuciya ya ka ah, dogon mamman dogon mamman yana da dambe da dambe biyu yake yi kawai in ka fito ka nema lokacin da yake lokacin da yake da shago a wilo mm. dogon a wilo dambe biyu yake yi bai tsoron dambe amma yanzu ya fara rutsewa ko saboda ya ga gurma da sun yawa ne musu bawo kano ne ban gane ba idan lokacin da kake jarumi a dambe kamar shi ba agon auto a shi auto mamman idan ya zo gidan dambe ba sai makaɗi ya haɗa shi ba zai ce kai abokin na ya ne mu je mana hmm. ko ba kowa ya san iri iri kamun dambe shi kenan musu ka gane ko hmm. ni ba zan manta da wannan ba sannan sannan shi wannan eh, dogon mamma yanzu yanzu musbahu kano da kuma ko ali muhammad a yanzu a arewa babu wanda ke da karfin shi da zarantaka da kuma hannu amma yanzu dambe ma in ya zo cikin gidan dambe mabu ya yake yi hmm. amma ina so kuma ya tambaya ko menene masarar shi naji alkamu ne to ya ce wai wai in ya zo sai ya ce bashi da lafiya to musan bai ke kawo na rashin lafiya mu dogo <laughs> ya kamata yi magana ne ke kawo rashin lafiya ne me ke kawo na rashin lafiya <laughs> ah, Mun kuma ka kasa faɗa akwai sai mu maka sharhi sai mu maka sharhi sai mu maka sharhi kuma yanzu ne yake lokacin shi an ah, ni ban tsoron dan dan yanzu ne sunan autan mamman zai koma kaga shi ne kuma dan banka shi zai sa sunan autan mamman ne ya dauka gare eh, ah, saboda haka ba na tsoron dan ba kawai da rashin lafiya ka san da take ko ba ka amma in dai zan zo shi nan dan ban ganin ba ko yanzu dai ina jam baran da bana da to da yawa mutane suna cewa da da biyu kake yi a da kai magana ka ce lokacin da ka riga ka da jamus a yanzu kai kiba ka zama katu ko training ne ba ka yi yasa duk kake jin tsoron dan ma to ai kai kiba yanzu akan da da kanka ka bada kai kanka ko baka kiba ba a kiba kai to to yanzu training ne ya hana ka kai dan ba ko yaya a yanzu ina dan ba ba ta dambe biyu kake yi yanzu ba na yi ne to ko suna magana ne lokacin da eh. eh, nan da ya ko shi dan razana kane ne bamu sani ba tun da ya ma kisa biyu aka ce yana nan an ce ma da ya bugo waya aka ce ma da ya bugo waya yana nan zai dawo aka ce wai kuya ka dinga yi to ai mu muna so lagara lagara dai ciwo eh gidan mamman ba kai ka sani gidan mamman ba rago a a eh to haka da gidan mamman ba rago ko waye ko ne za ku yi komai ta je shi aka ce mai namiji dan to musbawo ga lagara yana lagara zai to lagara muna jin na ji kun magana da gogon mamman eh kai yake to akwai abin da ke damu shi a cikin zuciya shi ta lagada me ce mana dai mana shi abin da ke damu shi a cikin zuciya shi eh akwai wani abu da yake gudunin amai ba amai ta amma ya kasa ya kasa fada kamar menene lagada shi zai fada ni inda fada ya za a ce na yarda eh akwai abin da ke damu shi a cikin zuciya shi kamar so to guda kan kai samana to kuma man kai magana muna so ka ga mana me matsalar ka to kai magana to me matsalar ka to ga mun ni ka abin da matsala Eh, ba wani abu da ake maka wanda kake tunanin za ka iya magana a kan shi siya abu ɗaya ne ne dai kawai nake gani kawai dai ina barin gurma da kawai dai gurma in samu wani abu ne ko sun gurma a eh to ni dai ban dai sani ba wani bi sai da zo ne ya zuwa musu ba sai na zo ne in dambe gidan dambe eh da na shigo gidan nan mace jikina ka kasa kawai sai ni kawai an samu wani abu eh. amma yanzu tunda ka gane kuma ka faɗa ai ya kare ko asiri aka maka ka gane cewa an maka ya kare sannan akwai abin da yake faruwa a harkan dabbe mm. kamar yadda muka sani kamar yadda kake da biyayya kake da da'a idan ka ga wani abin da ya shige maka duhu zaka samu wa'ansu na gaba da kai ka gaya musu wani eh ni ba ga abin da yake damuna inda wani taimako da ya kamata su maka ka ga su maka ko ba gaba ka taba zuwa ka gaya ma shi autan mamman wannan bayan. taɓa zuwa na gaba ba amma dai yanzu dai ina neman taimako ga masoya don kallo na Allah da annabi dole ka san an ce mutum baya shi haka ne gaskiya ne gaskiya to duk ni dai dan banda nake in bayan kwana da wata mun zan ni kadai nake da mm. ba wani abu sai dai na rabi yana da mu wasu abubuwa to kwana mm. biyu shi ma ba ma da shi amma bayan shi na ga mu eh su kawai ina da bane kawai da kuma an ce mutum baya yi shi da gaskiya ne ina da mutum gaskiya ne a takaice za mu yi cewa eh, musu bawo lokaci na hararan mu ko mm, za ka dan kafin a tumamman ya rufe mana za ka dan mana magana ta kusa ta karshe kafin mika a tumamman dama ya rufe mana wannan tattauna ko to alhamdulillah magana da ta kusa da ta karshe ala kullu halin masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda muke ƙara fahimtar da ku muke gaya muku insha Allah da muna cikin wannan gari na Maraba kuma in Allah da kamar yadda kuka ji da abokin aiki na Alu Muhammad akwai program wanda muka tsara muke sa duk kusan sati za mu dinga yi a cikin sati kuma ku dinga bibiyo mu in Allah da wannan program an fara shi ne yanzu kuma za ku dinga jin duk abubuwan da yake faruwa a cikin wannan gari na Maraba kamar yadda muka ga mutane musu bawo a duk sati duk ranar Alhamis za mu dinga kawo muku shirye-shiryen da ya fara a mako irin ko mugayen kisoshi ake a wannan gidan dan bane Idris Kambarewa ko kuma wani abu aka yi na ban dariya ko kuma wani abu aka yi na bajinta ko wani dandan ba ka turo wa kuɗi ko dai wani abu dai wanda aka yi shi na ban aladabi a wannan gidan dambe ko dandan bai ga wani ya kuye ya ko dandan bai ga wani ya lakurce mm. to duk zamu kawo muku a wannan mako din <laughs> eh to duk ranar alhamis zamu dinga kawo muku wannan shirye-shirye kuma wannan wannan fili fili ne wanda yake zama a iya sayan sa musu babu hmm. wajen tallata hajar ka gaskiya ne kamar yadda muka ce dawo to Muhammad yau ana so a tashi akwai wani labari dama da nake so in yi duk da jiya kun hirar nan ba ku neme ni ba hmm. kun dan yi gaggawa eh. ya kamata duk abin da za a yi a neme ni inda ne ba wani da oh! amma akwai wani abin da ya faru wanda kuma na ji daɗin abin kuma ina da niyyar hmm. kuma da shike muna tare da ku kun zama duka abokan shawara ne akwai wani ɗan dabba da ya baro jihar Kebbi gurma da ne shi shi ma ina neman mai taimako wurin yan kallo kuma ni ma zan mai taimako hmm. saboda yana jin labarin wannan gidan dabba a yanar gizo eh. wallahi musbahu idan abin da yaron na yi in na gaya maka abin alajabi ne hmm. shi ya tashi zai taho ya rasa ya zai yana da tinkiya guda daya rago guda daya kasan duk mutumin da ke da tinkiya daya rago daya yana kokari lallai wannan tinkiyan Eh, wannan ragon ta yi cikin wannan cikin don ta haihu don ta karu mm. ya rasa yadda zai yi kuma kullum sai ya ga an tura mai wannan abin a youtube sai ya duba mm. sai ya ce to shi faɗan dan bane amma dole zai bar jihar kebin nan gurma da shi mm. wallahi a cikin gurma da yake ya taso ya je fa sai da ragon nan ragon nan zai kai kusan naira dubu hamsin amma da ya masu abin da aka bashi a ragon nan dubu ashirin da biyar haka ya hayo mota shi dai ya taho wannan gidan dambe to yanzu shi ya ce bai ma sai ya zai ya koma ba ya sai da ragon ya sai da ragon da ragon ya biya kudin mota ya tawo kuma ta san birnin kebbi akwai nisa mm. yanzu in da ka tafi birnin kebbi daga nan za ka biya naira dubu ashirin da wani abu da abincin da za ka ci da da kudin mota mm. saboda ka san yanzu mai ya isa dan bane shi dan dan bane a da duniya so ta juwa yau nan yana nan wai shagon wane ne ba ga alkawo eh, wane ne ba ga alkawo da shagon adamu ne da yana shagon adamu eh, ya dawo shagon bagon alkawaji yaron nan mai gamban nan shi to ina so yan jarida su je su hira da wannan yaron kuma ni ma zan taimaka mishi ina son yaron nan Allah da zai bai da ragon shi har ma a mai karin jinkiya eh. kuma ina so ku neman mai taimako wuri an kallo saboda hannu ɗaya ba ta ɗaukan jinka hmm. don Allah a taimaka to ni damuwa na ragon yaron nan ya dawo kuma a ƙara mai da wata tinkiya saboda ya tabbata ya zo maraba ragon a cikin mota ya bashi koya a'a sai da ragon ya yi eh. ya biya kudin mota don ya zo maraba eh. shi ne ya zo gidan damban nan ya yi dambe yanzu in ya mai da kudin za a bashi ragon kenan a'a in ya je zai sayi wani dai ai kasuwa ya kai to eh kasuwa ya kai ragon da na fahimta ku shi wannan an yi hannun jari da shi ne an yi hannun jari ne in an zo an ci daɗi yanzu eh, a to ai yanzu ba san za a ci b'a ko ba to da yanzu kisa nawa yayi ko kisa nawa aka mar a to ban sani ba ko kuke kallon dambe ali lagada ko wanda ka sallama ne bai bane wallahi wannan ba Allah Allah ya kisa ya kai biyu ma ku dai fara ya kisa ya kai biyu hmm. ku fara duba koran yi guda 30 suna nan kuma kai kuma gida ba koran ba wa to yanzu dai ba su ba Kano ina son an jima a nemi wannan da ba matsala insha Allah rabi ga ni ga al'umma ba za mu san yadda za a yi insha Allah rabi za mu tattauna duk wanda suke son su taimaka mishi suka taimaka da Allah a hada abin mu mu hada da abin da zamu bashi ya je mai da ragon nan nashi eh, eh, eh, don ni ba son a yi abin kunya to masu kallo kamar mu ga mu kofa abu take a wannan tattaunawa kuma wannan program da zamu dinga yi din ranar litinin din ranar alhamis program ne wato shirye-shirye ne wanda zamu dinga kawo shirye-shirye na wannan gida na wannan jiha wato ta nasarawa kuma gidan damar idris ɓanɓarewa abubuwan da ya faru a mako kuma wannan shiri wato shiri ne wanda yake zai iya karɓar haja wato talla domin ya tallata maka hajar ka eh. ko sai kake sai da musu bawo za ka kawo mana za kawo mana za mu eh, tallata ka mana da san mu fara ci ma eh, fara mu kawo mu talla eh oh, oh, oh. in ma gurasa kake sai da ka san mutanen ku zage zage a sai yanzu in zare su akwai cin gurasa lama ai mutanen zare a kan mamman zai mika godiyar shi ma yan kallo da kuma sai Allah ya kai mu mun ji su ka wani dan kallon an jima yana iya turo kuɗi eh, amma in ya zo godiya kawai sai abin to abin da ce ina godiya ga dukkan masoya na kan faɗin duniya maza da mata bai ba ma masoya ba har da makiya gaba da ina gaishe su don akwai su hmm. to a mamman kenan eh. To jama'a assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mun gode ga musbahu karo. Ga ga Idris Bambare. Ga kuma autan mamman. Eh, ga lakata. Eh. eh to duka muna wannan fili. Ah. Mm, no kilo. Very. Ga dan tashe dan shila.